الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد والصلاة والسلام على من بعثه ربه, ربه إلى جميع العباد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد ما بعد ينقوى kutubar mu a karan farko an buɗe ta da ya ba ma Allah subhanahu wa ta'ala alwahidul qahhar makaɗaitin sarki marin jayi al'azizul gaffar buwayayye mai yawan gafara mukawirin laila ala nahar wanda yake sanya dare a yini yake jujjuya su tafsiratan li ulil qulubi wal absar amma wayarwa ce ga wanda suke da zukata da kuma basira yau da gobe duniya makaranta ce ja'ala sa'adata liman ata'ahu ya sanya rabautuwa ga wanda ya masa biyayya subhanahu wa ta'ala wata ba a sabilar akhayar ya bi hanya ya bi tafarkin zaɓaɓu wa shaƙawata amma taɓewa kuwa alaman kalafa amrahu tana nan ga wanda ya saba umarninsa wa a umrahu bil ashrar ya tabadda ya tozarta rayuwarsa tsawon rayuwarsa da ashararanci summa salatu salamu ala sayyidil abrar daraja da aminci su tabbata ga shugaban nagartattu wa ala alihil Abahar da iyalansa tsarkaka wa ashabihi al da sahabansa zabaku wa man tamassaka bi hadayhi fi ramadana da duk wanda ya rike shiryarsa a watan ramadana wa sa'iri shuhuri da sauran wato watanni wa sallimu tasliman kaseera amma ba'du ibadallah bayan haka bayan Allah ittaqullaha wa kunu ma'ahu da nahar ku ji tsoron Allah ku zama tare da Allah dare da yini wa tafakkaru an a'marikum ku yi tunani tsawon rayuwarku wala tubaddilu ni'matallahi bil kufr kada ku canja ni'imar Allah da butulci yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lalle cikin halittar sammai da kasai waqti lafin laili wan nahari da sassabawar dare da yini dare yazo yini ya tafi yini yazo dare ya tafi la ayatin li ulil albab akwai abin daukan izina ga masu hankali Allah Allah ka fahimci da babu kai yau da gobe sai ta zo da lokacin ka sai ka zo da ka zo ba kai ne farkon zuwa ba ka da wasu sun riga ka zuwa da ka zo a gaban ka sai wasu suka zo kai ka riga su zuwa da ka zo a gaban ka sai wasu suka tafi sun riga ka tafiya to yanzu me ya kamata ka jira in kana da hankali za ka tafi ka bar wasu kenan kai ma akan hanya kake wani mai hikima ya ce inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madayadun min al ajali yace muna ta farin cikin kwanaki da muke wucewa ai sai bayan azumi ai bayan sallah zai Allah Allah yake ma lokacin yanzu kaga farin ciki yake saboda wata bukatar sa yace to mu sani wa kullu yawmin ma ba amma fa duk da ya wuce yadnu min al-ajali yana kusanto da kai wato kabari ne to zaka yau da gobe duniya makaranta ce yace tamurru min al ayami tatra wa innama nisaqu ila al-ajali wal aynu tanzuru wai yau da gobe suna wuce mana tatra daya bayan daya one after the other amma ba komai kwa cikin wucewar tsanan illa da saƙo ilal ajali ana kora mu zuwa ga ajali ne yace amma wal ainu tamburu mun sa ido ya kula lahu tabaraka wata ala Allah ya ka yanke cewa lalle halittar sammai da ƙasai aya ne ga masu hankali musulmi na ya ku taron musulmai fa kulluna ya amalul umra kowanne daga cikin yana wato burin tsawon rayuwa shi kuma wal umru dainun tsawon rayuwa bashi ne sayi su alul abdu anhu yawmal za a tambayi bawa wannan tsawon rayuwar da aka bashi me yayi da shi ranar tashin alkiyama yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala zai kalubalanci yan wuta har a cikin wuta tsawon rayuwa mai suka yi da shi suna ruri suna roƙon a fitar da su a suratul fadiri Allah ya baka labari wa hum yastarihuna fiha yan wuta a cikin wuta suna ruri yazo maka da wawul hali me suke ta rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya ubangijinmu a fitar da mu daga halin wutan nan da muke ciki daga raɗaɗin wutan nan daga zafin wutan nan daga rayuwar jahannama ɗin nan a mai da mu duniya na amal saliha za mu yi aiki na ƙwarai gairan lazikun na na amal ba wanda muka yi ya kama tabba. ba yanzu wannan fa'atar ku bi zambi kenan suna tarabi da zunubin su da ba mai kyau suka yi ba yanzu suna ta za mu yi gairan lazikun na na amal ba wanda muka yi ya kama wuta ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a walam nu amirkum kaga farko ma abin da aka tambaye su da san ba ku tsawon rayuwa ba a duniya duk ba ku biya nuku zan koma ku yo me kuka baro me ba a muku ba a walam nu amirkum ban ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwa da muka ba ku ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wanda duk zai wa azanci duniya makaranta ce ai kai daga an tashi da sai a majalisa to mu me za a gaya mana me ba mu sani ba to madalla wani ka rike wannan har auta shine hujjar take kanka abinda ba za a gaya maka ba da ka riga ka sani duk to Allah zai ce a walam na amurkun ma ya tazakaru bihi man tazakkar ba ba ku tsawon rayuwa ba irin tsawon rayuwar da wanda zai wa azantiya wa azantu in kai zalibi ne baka gane komai duniya ba sai maka makaranta ba sai abu da sai Allah ce waje a kum nazir kuma an ne gargadi ya zo muku ko ba ƙur'ani ko ba manzo ko ba makaranta a garin ku ko ba masallaci ko ba rediyo ko ba bibiya duk baka ji ba waje a kum nazir ne gargadi ya zo muku yanzu saboda haka me za a ne ne amsar da za a ba su fazuku amali zalimina min nasir ta ce ku kan kada azaba azaliman irin ku da suka ki amfani da tsawon rayuwar da aka fasu suka zo wuta ba abin da zai taimake su ya fitar da zuciyar wutar yanzu ka gane tsawon rayuwar bashi ne ko Allah ya kai mu baɗi da baɗin ba tsada to duk akai da sharaɗi guda ɗaya inda imani inda aiki na ƙwarai ka je kai kanka hisabi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam waye afbalun nas yace man tsala umruhu wa hasuna amaluhu Shi ne wanda rayuwarsa ta yi tsawo amma da sharaɗi shi kuma ya kyautata aiki to raka ba tsawon rayuwar ba ba baɗin baɗaɗa ba ne ake zubawa a tsawon rayuwar shi sa malam bahaushe in ka ce masa ranka ya daɗe sai kafa maka sharaɗi ya ce da imani saboda ya san in rayuwar ta daɗe ba aikin imani to an kawara wato rayuwar aiki ka je da za ta kasance a filin alkiyama ba ma a filin alkiyama ba har a cikin wuta to da haka mu sani muna ta burin tsawon rayuwa amma tsawon rayuwa din nan bashi ne li'annahu min a'zamin ni'am yana daga cikin manyan ni'imomi aqiba ijadil insani min al'adani bayan an samar da mutum daga babu to babban ni'ima da aka fara masa tsawon rayuwa dan ita tana gaban ni'imar imani ma domin ba tsawon rayuwar ayatan ta imani to in ku an baka tsawon rayuwar an hada maka da imani yanzu sai ka biya bashi kai kuma kama ta jidul qur'ana kamar da zaka samu alqur'ani yarshuduna ila ahammiyatihi wa gtinanihi yana nuna mana muhimmancin lokaci da yadda zaka amfani lokacinka wa zalika fi mawadi'in kasira a wannan ne masu yawa cikin alqur'ani wa hunaka suratun bi akmaliha akwai sura gaba ɗayanta ajma'at kullama lil waqti wadda ta tattaro duk abin da lokaci yake da shi minar darajati na daga daraja wal ahammiya da mahimmanci wa kaifa ya'amiluhu al-insan da yaya dan adam zai mu'amalanci tsawon rayuwarsa kai yanzu wa minar kasara sai da zai kubuta daga kasara wa yakuza bid darajati ya rabauta da darajoji wa yudkhilal jannati a kuma shigar da shi aljanna a ƙarshen wato rayuwa a filin alkiyama wa suratu ladaykum ma'lumatu wannan sura wajen ku sananniya ce ala wa hiya suratul asr ita ce suratul asr bayan basmala Allah ya ce wal asr yayin rantsuwa da lokaci na farko anan Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da duk abin da ya rantsa da shi dan ya nuna maka muhimmancin wannan abin in ka fahimta duk abin da Allah ya rantsa da shi alqur'ani muhimmancin sa ake nuna maka kakai wasa da shi kisa ya rantsa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ce la'amruka innahum la fi sakharatihim ya'mahu akwai ta rayuwar cikin tsada saboda tasa in ba dan zuwan sa ba da yanzu kana da wani cikin mai ka ko wani okonko amma yanzu kake da mu kake Musa ko Isa kike Aisha ko Amina to Allah ya rantsa da rayuwar sa saboda muhimmancin ta to nan kuma sai Allah ya rantsa maka da lokaci jawabin rantsuwar ba a rantsuwa babu dalili yanzu nan kama bari ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa allah wa idan zara ido ce ba kunwa ila talatiku ba ce komai ba ba fa'ida na ma muku hauka to aka yi rantsuwa akwai bukatar jawabul qasmi to jawabul qasmi anan ta Allah ya ce innal insana lafi khusr dan adam yana cikin hasara shi ya halice mu shi ne mai mu kuma shi yace mu hasararru ne wani malami yace da ayar suratul asar ayoyin nan biyu ne yace da mun bari mun lalace amma inda Allah ya karfa wa garin mu nono sai yace ya zo da istisna'i illal ladzina amanu in ka samu wanda ba suka hasara to sai wani suka yi imani shi ma imanin ba goro ba wa amilu salihati suka hada imanin su da aiki na gari dan da imani da aiki na kwarai suka ce shay'ani tau amani lan ni abada wai abubuwa ne guda biyu tagwaye ba a raba su duk inda aka ce ga imani zamu ce ina aikin imani yawa duk inda imani aikin imani shi duk inda ka mafi yawanci Allah ya bada aljanna in ka biyo sawu za ka ga da aka gabatar da imani da aikin innal ladina amanu wa amilu salihati zaka ce falahum ajrun ghayru mamnun to haka jazaohum inda rabbihim ne jannatu kaga imani da aiki ya gabata innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul sune mabiya alkhairin halittu to haka kuma jazaohum inda rabbihim jannatu wani gurin yace falahum ajrun ghayru mamnun a surata karanta ya karanta kafi yace kana lahum jannatul firdausi nuzula a suratul hud yace من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون saboda in dai ka ji imani to ana maka bashin aiki saboda aminu wa aminu salihati sannan wata waso bil haqqi suka yi da gaskiya wata waso bil sabri suka yi wasici da hakuri saboda wa'annan sune suke da wato ira sune Allah ya isa din su cikin wanda suke mutane hasararru shi ba hasararru bane Abdurrahman yake cewa kad yakunu khasiran mutlaqan mutum zai zama hasararre ne kai tsaye hasara ta gaba daya kamar wanda ya asarar duniyarsa da lahirarsa bai san me kashi duniya ba bai yi abin da zai kai shi lahira ba kaga kawai iya duniyar ya tare to ya asarar duniyar da lahira wasta hikkal zahim ya cancanci wutar jahima wa qad yakunu khasiran min ba'd wujuhi duna ba'd yana iya hasara ta wata fuskar banda wata fuskar wani haza ammama Allahul kasara sauraka Allah ya gane hasarar kowane mutum illa safa ittasafa bi arba'i sifatin sai wanda ya siffantu da wa'annan sifofi guda hudu al ma bima amara Allah bi imani bi imani da abinda Allah ya ce ayi imani da shi wannan sai kaje makaranta ka jiyo su wala ya kunu imanu bidun al-ilmi kuma sannan shi imanin baya yiwuwa ba tare da karatu ba kai ma musulmi ne ai ma dai musulmi ne ka zuwa inda ake karatu ka ki sauraron karatu a baya yiwuwa imani ba ilimi fa huwa farqun anhu ai shi wato ilimi yanki ne na imani la yatimmu illa bihi imani baya cika sai da ilimi sannan wal amalu salih aiki na kwarai kuwa yace wa hadha shamil li af'alil khair kulliha ya game dukkanin ayyuka na alkhairi az-zahiratu wal batina na fili da na boye almutaallaqatu bi haqqillah wanda suke da alaka da haƙƙin Allah wa haƙƙin wa ibadihi da wanda suke da alaka da haƙƙin bayin Allah alwajibatu wal mustahabba na wajibi da na mustahabbi sannan wata wasi bil haqqi kuwa allazi huwa al-iman wal amal salih shine imani aiki na kwarai ayyusi ba'dhum ba'ala mutane suke wa tashan su da zuwa tashi wasiya da zalika da imani da aiki na kwarai wa yahussuhu alaihi suke zaburar da tashan su akan shi wa yargabu fihi suke kwadaitar da tashan su akan sa amma wata wasi bi sabari kuwa yace ala da'atin lahi hakuri din abu sai yi wa Allah biyayya wa amma asiyatin lahi hakuri din gabarin saba wa Allah wa ala ƙadarin lahi hakuri din abu sa kaddara mai kyau ko mara kyau kabil amrayn al-awwalayn da al'amura biyu na farko sune imani da aiki na kwarai yakmalul insanu nafsahu yanzu mutum yake samun kamala a karan kansa yayi imani yana aiki na kwarai wa bil amrayn ukhra yani amma da abubuwa guda biyu na karshe yakmilu gairahu yake kammala wani sa kuma shine tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr wannan ta'addi zai zuwa ga wato wani sa saboda haka wa yakmilu wa bi takamil al umur al arba'a to kuma da hada wa'annan guda hudun da naka da noninka in ka hada su to yakulu al insanu qad salima min al khasara sai dan adam ya zama ya kubuta daga khasara ya rabauta da rabo mai girma saboda ka lalle kam mu kiyaye wannan shine wanda abin da zai raba dan adam da hasara saboda ka ba wai iya ramadana ban da ramadana bane madalla da ramadana saboda alkaran da yazo an fafata amma wannan ba yana nufin ba daga shi an kare ayyuhal ikwatu ibadallah ya ku yan uwa bayin Allah fa kullu malil waqti min al ahammiyati duk abin da lokaci yake da shi na muhimmanci wal fadli da fadla aw al kasarati liman bayya'ahu ko hasara ga wanda ya tozarta lokaci la yakatasu bi waqtin duna duna al bai keɓanta ba da wani lokaci ban da wani fabiki tunani kulli wakatin da amfanar kowane lokaci ne dan adam yake samun alkhairi kamar yadda yake da sharri ne in ya tozarta lokacinsa ya zalunci kansa yake yake aikata abinda cutarwa su za ta dawo gare shi nan duniya da gobe lahira Allah ya ce duk wanda ya aikata aiki na kwarai falinafsihi to kansa yawa wannan aikin wa man asaa haka wanda ya mai muni ma fa alaiha sakamakon wanda ya aikata kansa zai dawo wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba ma abokin zalunci ne ga bayinsa faka ma akaramta waqtaka fi ramadana to bawan Allah baiwar Allah kamar yadda ka karrama lokacinka a ramadana waqta taho ka ci riban lokacinka bi fi'il khairati da aikata ayyuka na alkhairi fa haka za ta kunu ba'da ba da ramadan to haka ya kamata ka kasance wajibi bayan ramadana shi ma baqiya laka cikin abin da ya maka saura mimma la ta'lamuhu na daga sauran da baka san adadin sa ba qaribun an ba'idun a kusa yake ko a nesa sauran baka sani ba wan nusus shar kuma nasoshi na shari'a suna magana ne akan kowane lokaci ba akan ramadana kawai ba ba zan wahaltar da kaina ba da ambatan maka ayoyi masu yawa amma zan karanta ka ji wato a dunkule a ƙarshen suratul hijri lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake rarrashin manzanta sakamakon cutarwar da Qurayshawa suke masa da sauran kafirai yake cewa walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mun sani kana samun damuwa dangane da yarfan da suke maka suke maka kahir suke maka sha'ir suke maka asadir al-awwalin ne al-qur'an duk muna ji mun san za ka samu damuwa to fa sabbihi bi hamdi rabbika kai dai ka ci gaba da tasbihin ka ka ci gaba da godewa ubangijinka wa kun minas sajidina ka zama cikin masallata shahidin sai cewa wa abudu rabbaka ka ci gaba da bautar ubangijinka hatta ya atiyaka yaqin har mutuwa ta bi maka ba hatta yan tahiyar ramadanu ba bawan Allah ba har ramadanu ya kare ba hatta ya atiyaka yaqin har mutuwa ta go maka wani zakon min al-ahadith za mu ambaci wani abu daga cikin hadisai su ma wanda suke nuna haka suna da yawa sai dai kaɗan daga cikin su hadisin Sufyan bin Abdullah Sakafi sahabi ne ya tako kafa da kafa ya ce ya Rasulullah ga ya mun wata magana wadda zan kare kaina da ita a atasimu bihi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ce na yi imani da Allah sannan ka kafa akan imani da Allah yanzu anan annabi ya nuna kawai ya Ramadan ya Ramadan ya wuce watsar to kaji ansar da ya bashi kai ma sai ka kanka hisabi Ya ce to ya rasulullah me ka fi jiya mun tsoro sai annabi sallallahu ya ce sai ya kama harshen shi annabi ya kama nasa harshen ya nuna wa wa mu'azu yace na fi jiya maka tsoron harshe sai yasa ayi azumin ma aka ce man lam yada qawla zur wal amala biha falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabuhu duk wanda bai ga qawla zur ba da aiki da shi Allah baya buƙatar ya bar cin ko ya bar shan to har bayan ramadana kaji abinda annabi ya gaya masa yace na fi jiya maka tsoron harshe to ka kiyaye ka a ramadan to bayan ramadan ma ka kiyaye harshen ka ya zo a cikin sunan turmuji daga abi zarrin ya ce imin wasiya sai ce illa haisu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake ya ce masa iya ramadana a haisu ma kunta sannan wata bi'in sayya atal ta tamhuha in kai mummuna kai kyakkyawa ya shafe maka mummuna wa khaliqin nasa bi kulqin hasan ka cudanyi mutane kai mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a iya ramadana eh ramadana kai to ba iya ramadana bane wa abdu rabbaka hatta yatiyaka yaqin wa nakatumul baba za mu rufe wannan babi da wasiyar annabi ga ibnu abbas dan amminsa ne yace ihfazullah ya fazka ka kiyaye Allah zai kiyaye ka yana nufin iya ramadana yake masa wasiyar kawai ifazin la ta bilhu haka ka kiyaye Allah zai shige maka gaba yana nufin iya ramadana idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah duk wani yana nufin iya ramadana a kowane lokaci wato yake nufi ba iya ramadana ba yan uwa a dunkule hudubarmu, mu ta jadidu ma'arifatuna billahi tana jaddada mana sanin mu da Allah wa shari'atihi da shari'arsa Wa huwa rabbu ramadana ne ubangijin ramadana wa rabbu sa'ir shuhur shine ubangijin sauran watanni fal awamir nawahi umarnin Allah da haninsa la takatassu bi shahrin duna shaharin. ba ta ke kawai hannun daga wani wata ne banda wani wata a'a illa ma kasahu Allahu min ziyadati fadlin li shahr sai dai abinda Allah ya kebance wani wata na ƙarin falala shi wannan wata din to in wannan ne fa ya gata nima hul ibadu sai bayi su amfani wannan damar liyaz zadu imanan ma imanihim domin su ƙara imani akan imanin su wa illa in ko ba wannan ba fa kullu waqatin ghalin dukkan wani lokaci mai tsada ne la yustahanu bihi ba a so a wulakanta shi fadlan min an yi asiyallaha fihi bare kuma ayi je a saba wa Allah a cikin sa faqad alimna anna hikimatar uzma mun riga mun sani babbar hikima fi mashru'iyyati siyam wajen shar'anta azumi hiya taqwa shine ka samu tsoron Allah faman takarraja min ramadana duk wanda ya fito daga watan ramadana bi shahadati taqwa da shaida ta tsoron Allah falyusaddid to sai ya tabbata wal yastamir sai ya zartu ya ci gaba alaihi ila mamati har zuwa lokacin mutuwa wa man dayya umrahu wa lam yuhaqqiq imanahu wanda ya tozalta tsawon rayuwarsa da Allah ya bashi ya shiga ramadana ya fito bai tabbatar da imaninsa ba wa ada ila isyanihi ya koma wa aikin sabansa ba'ada ramadan bayan ramadan faqad khaba wa kasira kusranan dunya wal akhirah hakika ya tabe yayi hasarar duniya da lahira iyazan billah Allah ya mana tsari fa huwa abdul li ramadan to irin wannan bawan ramadana ne la abdul lillahi yana bautawa ramadana ramadana ya wuce in bawan Allah ne Allah hayyul ladzi la yamutu shine rayyan da baya mutuwa wa abdur rabbaka hatta yatiyaka Allah ce kar ku kasance kaman wannan wanda take tufka da warwara ta yi kitso nan take ta warware babu amfani ka yi ramadana ka aikata aiki na alkhairi ka ciyar ifdarin sa'i ka ci fatar duk wani abu da ake neman lada ka yi amma ramadana ya wuce za ka yi barin ladanka wa ya gaya maka za ka yi wani ramadana wa ya gaya maka kana da tsawon lokaci to ka kiyaye wa akiran a ƙarshe hadisi ya zo daga abi ayyub ansari radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal malala daraja da amince Allah tabbata a gare shi ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumci watan ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal sannan ya bi shi da azumi shida a wannan watan da muke yau biyar ga wata watan shawwal kana ka siyamu dahar to kaman ya azumci shekarar ne wato gaba daya sai mu kiyaye ibadallah sallu wa sallimu ala al-bashir an-nazir wa siraj munir kama amarakum bi zalikum rabbukum allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa allahumma an al-khulafa'i al-arba'ati ar-rashidin abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa an sa'ir as-sahabati wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين وأنا معهم بأخوك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشئا اللهم ثبتنا على الإسلام وارزقنا حلاوة الإيمان وجعلنا من أهل السعادة يا كريم يا منان اللهم غفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآتنا ولا تحرمنا يا رب العالمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم انصر نيجيريا وأهلها يا رب العالمين اللهم